أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاهد قوة ذو الحجة هجر رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دير دري خدود أربعين دا uku wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna kashi na biyu dai cikin wannan goron sallah wanda muke ce ma ai talatin wasu tuna qissa min nihayatil zalimin yau za mu tashi nan ba ta talatin da tara Shi ne shine marra'ani liman na ahadan duk wanda ya ganni to kada ya kuskura kuma ya zalunci wani wato ma'anan kenan wanda biyu ya ga wannan to shi ya zama abin wa'azi sau da haka wanda biyu ya gan shi kada ya kuskure ya zalunci zalunci mummunan musiba ce za ka zalunci mutum aka ce la tazliman na ahadan idza kunta Muktadiran. kakka yadda ka zalunci wani wai don kaga kana da iko saboda za a zo dare ya yi wanda ka zalunta ya daga hannu yana roƙon Allah kan kai kuma kana ta bacci shi kuma idanun Allah ba sa bacci da ka kai kayi kana jin kaji daɗi shi kuma ya tashi da daddare yana ta roƙon Allah kai sannan kana bacci shi kuma idanun Allah baya bacci kaga yana jin addu'a wanda aka zalunta sannan muka yi maganar cewa la hijaba bainallahi wa da'watil mazlumi babu shamaki tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta idan aka zalunci mutum aka ce wannan addu'an ba da shamaki kai tsaye take zuwa wurin Allah kuma idan aka je wurin Allah tabaraka wa ta'ala ta je ce bi izzati wa jalali ina rantsuwa da buwaya ta daukaka ta la'ansurannaka walau ba'da hin wallahi zan taimake ka koda bayan wani lokaci ne saboda haka ma mu kiyaye zalunci zalunci az-zulmu zulumat yawmin qiyama zalunci duhu ne duhai ne na ranar tashi alkiyama to ga wata kissa nan zamu ji wanda wani da kanshi yake ba da labari yace in ka ganshi to daga nan ka daina zalunci kawai wa mimma mimma hukiya yana daga cikin abin da aka ba da kissa labari gashi nan an ce zakar hal imamu zahabi fi kitabihi wannan kissa imamu zahabi can kasa na ji kun ga nan ba na ayi nan ba na daya zakar hal imamu zahabi fi kitabihi al kaba'ir wato imamu zahabi ya kawo wannan kisa a cikin littafin sa al kaba'ir wanda kitabul kaba'ir littafin ne mashhur jiddan bainan nas shafi na 124 kuma kabira tunda yana jero nambobin zunubin ne ya ce kabira ta ashirin da shida a wancan wabunu hajar shi ma ibnu hajar alhaisami kenan shi ba ibnu hajar alaskalani ba wannan ibnu hajar eh, alhaisami shi ma ya kawo shi zawajir nashi a littafinsa a zawajir yana da littafi a zawajir wanda ya kawo mujalladi biyu ne littafin shi ma wannan amma cikin mujalladi na biyun ya kawo wannan shi ma nan ba ta ashirin da hudu kusan suna kusa da wancan wancan a na kitabul kabayar na ashirin da shida shi kuma a cikin azawajir nan ba ta ashirin da hudu na'am a juzi'i na biyu shafi na ashirin da hudu shi a wannan ko shi kuma wancan rakam shi ne nan ba ko zai yi wa shafi zai yi wa nan ba a jero zunuban suke a cikin littafin kawai kitabul kabayar na aka ce rakam na ashirin da shida ai kaga nan ba ne ba shafi ba ne tunda nan ba suke masu ce nan ba ta kaza nan ba ta kaza nan ba ta kaza to amurin mumkin ya zama shafi amurin mumkin kuma ya zama tunda kaga can bayan an sa safa na farko na zakara hal imamu zahabi fi kitabihi alkaba'ir wannan sa'adin shine shafi saf 124 amma rakam na kabiran kuma tunda nambobi gare su to shine na 26 to zai wuce a wannan ta ya zama shafin ne wallahu ala mutum da sai ya duba ya gani kawai in kana da littafin sai ka duba tunda wannan ne ya fito ya ce kala ba wani daga ciki ya ba da labari ya ce ra'aitu rajulan makato al min alkatafi katafi wa huwa yunadi ya ce ya haɗu da wani mutum an yanke mai hannu har zuwa kafada kaga in sata ce ya idanun zuwa wuyan hannu za a yanke sau da ka ya ga wani mutum shi hannun shi an yanke har zuwa kafada wa huwa yunadi kuma yana kiran mutane yana yawo yana sanarwa yana cewa liman fala yazlimanna ahadan ce duk wanda ya ganni kada ya kuskure cuci wani daga kaga in ka ga mai guntullan hannu irin wancan da yake maganan nan ya ma wazi ne shi yana cewa duk wanda ya ganshi to kada ya yadda ya cuci wani kaga ko wani labari kenan karkashin abin da yasa yake cewa haka saboda haka fa taqaddamtu ilayhi shi wanda ya ruwaito mana yace sai shi ya nufi wajen mutumin nan kai ko me yasa kake faɗin wannan magana yaya akai kake cewa duk wanda ya ganka kada ya dai cuci wani ya fito ko kuma kalli yadda mutane ke cuta har mutane yau sun kai ga wai su cuci mutane sai su ga abin nan kamar ma ruwan sha ne ba wani damuwa kawai a cuci mutane kuma wai mutum wai shi han macucin masu sai a rika yaban shi ana cewa wane is very smart smart saboda ya iya tuta smart ne ko ko a ce is genius genius saboda mugu ne wai genius na ko ka ce very intelligent it's a very intelligent person mugu very intelligent wallahi wuta balbal duk wannan masifan wayan nan sai ya kare ranar lahira domin hila da mutum ya yi dabara ya yi wani hanya ya cuci wani ranar lahira shi da kanshi zai ta wannan hanya kuma babu waɗanda aka fi ma azaba a lahira kamar wanda suka yi ƙoƙarin su yi Allah wayo ga hanya nan su su yi wayo su ce bari su yi dabara su cuci mutane ko su su dabara su yi zalunci suna ganin kamar Allah bai gane wannan hanyar ba ha yanzu kamar kai ne fa ɗan kaɗan ƙarami sai ya ɗauko wani abu sai haka da shi ya ce baba ina abun nan ka ce ban gani ba sai ƙara haka ce ka gani ina yake ka ba kai ba abin ba dariya zai baka ba ma to ka ya ce zai ma wannan haka ko ba aka yara suke wani lokaci ya ɗauke ba makulli yana dariya akwai yaro mai ban masu wasa sai ɗauke ba makulli sai na makullin Ka haka ka ce a ah, ban gan shi ba sai ce to ka gani ma dai bai hannu sai ƙara haka ka gani na to daga nan mu za ka yi wanda dariya da <laughs> sa ka cibe shi da wari dariya kawai zai baka ce oh Allah da iko yake ka gawai wannan dan kawai wannan dan abun shi ba ya yi wanda da zai ban wayo to makwatan wannan yafi yafi yafi yafi karanci a bakan mu wajen wajen wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya halitta ban musan komi ba Allah ta'ala lil insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura ka diba fa yanda jariri yake ka kalli rashin wayo fa a jariri kalli jariri ran da aka haifa aka zo da shi ka kalli matsayinsa kalli yadda yake bai san komai ba bai san kowa ba ko maman da ta haifo shi a ran da aka haifo shi nan sati guda bai san ta ba kuma bai iya maka komai sai an masa yanzu jariri karami da kuda zai zo ya ta shigan mai hanci bai fada wayan da zai haka ya korai haka kawai zai ta shiga hancin nan tuɓi ya ta shiga sai dai kwantsama ihu ita uwar ta ji da gudu ta rugo ta gani ashe kuda ne mai toso abin nan balle a samu gwano ya layi kawai cikin hancin nan inda ka san gwano Yau yawwa inda <laughs> dan ne ne gwano babu <laughs> ya gidi ya za dole waɗannan su a rika gaya wasu kaga ga nan da wani roɗi roɗi shi mai san gwano ba kuma dan borno shi ba mai sani ba dan borno kwaro ne da aka gaya ma ba a yana kallo aka ga ka ce kwaro ne to kwaro wani iri shi wanda ya gaba din sai kara fasara ba sauran yana da wari yana shiga hanci ba nan lalle wanda ya gaba wanda ya gama ya batar da kai to hayya to kai da da kake ji a ce an yi zanga-zanga an yi jerin gwano me ake nufi na wane sun yi jerin gwano zuwa gidan gwamnati muke nan to gwano shi bai jimarin jikin shi gwanon da ka baka zari ba inda da ake wani kari a ce baka gwano bai jimarin jikin shi kai duk baka zari ba kai ma da kuma ba mu zai da za mu gaya muku ba ku tabi dai ban littafin fasarar kalmomi na? so na ka waɗannan abubuwan idan aka za ka kalle sa ka ce to jaririn nan ka gani su zo su shiga mai hanci su shiga mai hanci zai ma shi ne ta gani ta cire mai an ba jariri kwana bakwai a ce wani abu na damun shi ya korai ba zai taba daga hannu ya je ji wani abu ba to wanda ke haka aka ba ka tashi aka koya mai komi aka koya mai zanna wani abu sannan zai zo ce kuma zubari ya jariya ai garzaba da shi har ya rika cewa ni za a yi ma haka kaiwa ba a san asalinka da can in ana magana nan ko a cikin mutane in baka isa ba ka cika baki kana cewa kai kai sai ka ji an ce tsaf da fa ba san asalin angulu ba da ita ce daga masar take ehe <laughs> mala na a ce kai kakai wani cika wani waki da ba a san asalin angulu ba da sai ta ce daga masar take belbela ce kai a wurin ba a garin ku dai bube bela mu a wurin mu angula ke cewa ai wala angulu angulu bai tafi kazanta ba to ai munin ta ne yasa ake cewa da ba a san asalin ta bace daga misar ta taho irbin ni ce kenan bayan ta take cin kazanta in ka kara ka kara ce kai kafin fak ai diris akai kwanti <laughs> wala ko ta dan barna fa nan an wuce ka kafin ai diris akai kwanti ta da kai da inda nan sai dai kallo eh mutane da yawa ku san wannan ma au sa amma ban sani ba ina sun sani dangara wanda suka sani su sani ka kaduna ne za ka ce ban sani ba su dama nan suka tashi to za za su sani ba a ce kai kafin ai diris akai kwanti to wane ne diris wane ne kwanti? eh kai zaka ga kaje ta ka dewo daga nan dole kai shuru don su sun san me suke cewa su ta amma magana ta ce kai kafin ai diris yi kwanti to wane ne diris din wane ne kwanti ka ya boye aje ajiye can ka da gida duk dan a nuna ma kafa kare na mutane za su iya ba da labarin ka tun daga a har zuwa z karshe da abin da za ka ce masu wani takaman banza sun san ka sun san asalinka sun san yadda kake da can ba kowa ba wannan ayat da suke fassara ma amma fa da wau da yare to saboda haka kada mutum ya ce zai motsa wani takama ga abin nan kai bawa ne abdun ne kai mamlukun la taqdiru ala shay kai bawa ne mallaka ka kai baka da komi in ma ka samu daga baya kayan aro aka baka in matsayi ne in kudi ne in mulki ne in mami ne ne kayan aro ne saboda haka abun nan ne da haka duk abin da aka baka ajiya ne ولا بد يوما أن ترد الودائع وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما an ترد الودائع da dukiya da ƴaƴa da duk ma abin da zaka tuno ba komai bane face ajiya ce aka baka wata ran kuma ba makawa sai an ce dawo da ajiyan nan ko kana so shi ta ma ko ka so ko ka na haka wannan dai yake cewa don haka a shi marra'ani fala ya zuliman na ahadan sai ya je tambaye shi ya ce fakultu lahu ya afi ma kisatuka wai menene labarinka kala ya afi kisati ajiba ya ce ta tana da ban mamaki Wazalika zalika anni kuntu min awanin zalama ya ce farko ya kasance shi yana taimakon azzalumai ku diba fa shi ba shine kai tsaye ba taimako zalumi ya zalunci shi ma zulmun zalunci ne kakka taimaki zalumi ya zalunci ya ce shi yana cikin masu masu mataimako fara'aitu man sayyadan wata rana sai na ga wani mafarauci mai su dan su mai su wanda ya kamo kifi ko wa qad sada samkatan kariyatan ya kamo kifi babba ya je ya kamo kifinsa ya samo katon kifi fa sai kifin ya bani sha'awa ni da na gani shi ke ba da labari wanda aka gani da guntulallen hannu ya ce kifi ya ba shi labari faje ta ilaihi sai kawai na zo na dumfari mai kifin nan wanda ya kamo fakol to a tsini hadihi samka ya ce ba ni kifin nan ba ma zai saya ba kawo kawai yana so kamar yadda ake yi na can so nawa ka duba fa masu ansa oshiri ko ka so ko ka ba sai ka ba da oshiri ba kayan gado za a tsirce na su oshiri ba su a oshirin su kara shi sa ibn qayyim ya magana ya ce wani da ya zo mutuwa ana mai kalmar shahada ana la ilaha illallah shi ko yana ce al-ush 10% la ilaha illallah 10% a ƙara matsowa kusa a ce la ilaha illallah mutuwa za ka yi ce 10% al-ush kawai abin da ya sani wani ya zo mutuwa a mai kalmar shahada la ilaha illallah shi kuma ya ce maulai your excellency la ilaha illallah ya ce your excellency maulai yake cewa man asha ala shay'in mata alaihi wa buhita alaihi duk mutumin da ya rayu akan abu akan shi zai mutu kuma akan shi za ta hada shi ko ya ki ko ya so yasa aka ce wanda ya mutu a aikin hajji ko aikin umra ya mutu kada a sa mai turare kada a rufe mai kai kada a mai kaza a rufe shi cikin haramin shi ranar tashin alkiyama kama mulabbiyan sai tashi yana cewa labbaik Allahumma labbaik kamar dai yana ci gaba da aikinsa saboda akai ya mutu sai tashi akai to daga wannan yake cewa sai ce a bashi jibin nan babu wani tsatsaka wuta fa qala la Ya yace ba zan baka ba shi kuma da gaskiya yace ana zan bi samaniha qutan li iyali ni zan kai ta ne in sayar sai in anshi kuɗi in sai da in sai mai iyalai na abinci ne ma saboda haka yana da buƙatar ta zan je in sayar ne kifi kato Allah ya bashi arafi ya kamo to yanzu zai je ya sai da ya zama abincin iyalinsa shi ko mai wannan abu ya ce fadaraftuhu wa afastuha minhu qahran ya ce sai na make shi kawai ne mai dukan tsiya na kwace kifin nan da ƙarfi wannan duk misali ake bamu ba sai kifin ba yanzu ma ana make mutane ana kwace masu wani abu wannan ya make wannan ya kwata wannan ya make wannan wannan ya make wannan wannan ya make wannan wani fili ne wani gida ne wani ina ne naka ne ka sani mallaka tuntuni wani abun naka ne wani ya zo ya fi ka karfi ya kwace kada ka damu akwai ran da za a hannu ranar da mutum bai isai ran nan ya ce akwai wani hanyar da zai kubuta ba illa ya mai da wannan hakkin ko kuma ya zama masa dalilin shiga wuta a mai taflisi a mai auction na kayan shi gaba ɗaya bai da komi a kwace a biya bashi wama bai to biya na kwace kifi kawai ne tafiya ta qala fa amshi hamiluha ina tafiya kawai ina ɗauke da kifin nan ina rike da na ina dauka in rabbat ala ibhami rabbatan qawiyatan sai ko ta gantsa man cizo a babban yatsa na hannu ina ji kifin nan kawai ta saka yaji ta saka masa cizo a babban yatsansa walamma jaitu biha ila baiti wa alqaituha min yadi ay darabtu darabat alayya ko ay alayya ibhami wa alamatni lokacin da na zo gida na jefar da kifin nan haba ciyo kuwa ya dame ni hannun nan ya kai ni kwance ciyo ya kama ni ko ta ina ina jin wannan ya tsaya ta ciyo ala alamat ni alaman shadidan na ji zafi mai raɗaɗi sosai hatta lam'anan min shiddatil wajari wal alam ya kai garan nan kawai bai bacci ba da daddare saboda kifi ya harbai saboda tsananin ciyo da raɗaɗi wa waramati yadi hannuna ya kumbura ya tuntun a wannan lokacin ya kumbura walamma asbatu ataitu tarid wa shakawtu ilaihi la'alan yayin da gari ya waye na nufi likita kawai na nufi wurin likita asibiti na je na gaya ma likita cewa ga abin da ke namuna kwana ne babbaci ba faƙala harihi bada ul'akela ya ce wannan shi ne farkon tetanus don haka tetanus ta kama ka da haka tetanus ke kamawa yasa yawanci masu ciwon kankare da abin nan ba da kaji shi kai sauri ka je ka nemi mafita domin zai iya yi wa watakila ta nan ne abin sai biyo mutum ta nan ko ta wani wuri ko kuma ka taka wani abu ko wani karfe ya balle ka yawanci mutane a daina cewa dauri ya mutum ya cewa bari ya dauri in dai ka san wannan abu ya taba ka kaji shi ka nemi mafita tun da wuri in ba sa'a ba sai ya dama matsala sosai gashi can wancan al'akila da aka yi maganan nan da'un ne fil'udwi wani ciwo ne da ke samun mutum a gaba ya ta'akalu ku zai dinga cikin ya gaban kadan kadan unzur tartib al-qamus al-muhit fi tariqat al-misbah wannan sai masu kundin duba kalmomi sau da aka wannan dai shine asalin akela ake fassarawa sai aka ce masa sau da aka istaha sai aka ce masa aqtaha ka yanke wannan hannun wa illa ai naqta'u yadaka in ko ba haka ba za mu yanke ma hannu gaba ɗaya. sai ka je ka sayin da za a yi saboda aka aka yi abun nan ɗinsu akwai namba nan namba ta uku fi zawajir na wancan littafin harihi badawul akil akila a iqta'aha kamar yadda ya zo a kisan can kaga bai can bai yi jimlan duka ba sai ce wannan shine farkon tetanus shi ma wannan din akwai dan digo akan wannan tawon din ta dan fadi ko ta dan sata akila yake cewa iqta'aha wa illa in ko ba haka ba talifat ayyada yaduka kullaha in ko ba haka ba to hannunka zai tafi gaba daya za ta cinye ma hannu duka shine asalin yanda zai ta da kalman wancan jumlan ta fito da kyau ta sama din kun lura ko fa qata'tu hannu. dalilin wannan dole ne da aka yanke man babban yatsa shike ba da labari kuna ji thumma daraba da yadi sannan ta ƙara ci gaba da ciyo ya ci gaba walam atiqin nauma ban yi bacci ba walal qarar ba yadda na samu natsuwa min shiddatil alam saboda tsananin zafi fa qila li iqta kaffaka aka ce sai ka yanke tafin hannun gaba daya daga babban yatsa an dawo tafin hannu haba ha, dole ne yanke saboda masifar ciwo aka yanke wan tashara al alamu ila sa'idi aiko ciwo ya ci gaba har ya zo wajen wuyan hannu وعالمني علما شديدا ولم أقت القرار ciyo ya ƙara zafi abin ya yi tsanani na kasa bacci shi ma shi ma can ƙasa ga yanan cikin zawajir ɗin ya ce falam a tsikin nauma na kasa bacci walal qarar min shiddatil alam saboda tsananin zafin ciwo waja'altu astaghiithu min shiddatil alam naji kai ga ina neman agaji ina wayyo wayyo Allah kawo mafita faƙila li iqta'aha ila al-mirfaqi aka ce ka yanke ta zuwa guyon hannu ka tawo da ita har zuwa nan kenan guyon hannun a yanko ta daga nan malam aka yanke shi ma nan abun yana bai tsaya ba ai ya fara abun nan iqta'atuha al-mirfaq fa fantashara al-alamu ila al-'abudi abu a ciyo ya ci gaba sai da ya kawo damtse ya kawo nan kenan nan shine abud ya kawo hannun damtse wa da alayya azudi ciyo shi ma ciyo nan ko ina ya fara ciyo radadi zafi ko ta ina ashaddu min al-alam al-awwal ya ma fi ciyon farko abun na karuwa ciyon na kara zafi abun na karuwa ciyo na kara zafi kai jama'a mu kiyaye zalunci kuma wallahi bari dai a gama fiji yace daga nan abun sai ya rika karuwa ciyon ma karuwa yake yi masifa saboda haka aka kai nan wurin ya za a yanzu faƙila iqta yadaka min min min katafika aka ce to sai fa dai ka yanke hannunka tun daga kafada ka sau kafada dace ya zama ba hannun kwata kwata wa illa sara ila jasadika kullihi in ko ba haka ba fa zai na so ya tafi cikin jikin gaba daya za ta wuce ta harbi jikin gaba daya kaga daga nan sai dai a yayyanke ka koko ka mutu gaba daya ya koji tsoro fa tuha. shi ma na yanke hannun zuwa kafada gaba daya an gutsure yanzu dai ba hannu da ya kai nan wurin ne masifa ta kai masifa faƙala li ba'dun nas sai wani daga cikin mutane ya tambaye ni mai nasiha yace ma sababu alamuka menene dalilin wannan ciwon naka kuwa radadin nan ana ta yanke hannu daga nan ana guntulewa ana ta guntulewa ha an kawo nan ko zaka ba mu labarin me dalili ya fito ko ha ba malam ai yace ai dalilin nan shine fa zakartu qissatan samka sai na bada kissan labarin na ce kaji kaji yadda aka yi wani mai kifi ya kamo kifi ne kuma na nuna mai fin karfi na kwace fa lilaukunta li law kunta ay awwala ma asabaka al-alam ila sahibi samka wastahlalta minhu wa ardaitahu lama a ay min a'da'ika udwan ya ce da a ce tun farko da ka fara jin raɗaɗin nan radda ka ji ciyon farko a yatsa da a ce ka yi tunani ka tafi wurin mai kifin nan wanda ka kwace mai kifi ka nemi halaccin abun ya yafe ma ya halatta ma wannan ka nemi yarda shi da ba a yanke ma ko da gaba ɗaya ba da daga nan ma ba za a yanke ba sau da aka fara habil la'ana ilaihi wa tsulewar rizal don haka yanzu ina baka shawara ka tafi wurin mutumin nan ka nemi ya yafe ma ka nemi yardarsa Kabala an yasila al'alamu ila ka tun kafin ciyon nan ya zo jikinka dan yanzu da aka yanke hannun nan zaka ji ɗayan hannun ma ba hannu bi ka saka kwace ba aga daga nan sai ɗayan hannun ma ya kamu daga nan shi ma a daddatse daga nan sai jiki kuma sai gangan jiki Kala, falam azal atlubuhu nace kai wannan shawara ta yi ban gushe ba ina neman wannan mutumin fil baladi a gari hatta wajatuhu an na samo shi yayi ta yawo yana nema yayi ta yawo yana nema har Allah ya sa ya gano shi fawqatu ala rijlihi wa qabbilha naje na fada a kafa ina sumbantan kafafun shi ina kai man rai yana roko dan al eh, kaza yana ta sumbantan kafafun shi kaga dai da ya nuna karfi yanzu ya koma ina har kasa yana sumbantan kafar shi duk wanda ka zalunta sai sai kai haka wajen shi wallahi duk wanda kake tunanin ka zalunta saboda karfin mulki ko saboda karfin matsayi ko saboda karfin kuɗi har dai zalunta shi kai wallahi wata rana sai ka sumbanci kafarsa ko anan ko in an je a matsayin kana so ya ma in ko ba haka ba za ka ga yadda za a kwashi haka mutum da yana gani yana da wani abu ko nan ko yana gani yana da wani duk abin da kake tunanin kana da shi kake yayi zalunci ba abin da ke rusa mutum cikin gaugawa kamar zalunci ko anan kun an je can to akwai ma mummunan abin da ya fi kai aikin alkhairi kai sadaka kai sallah kai azumi kai zakka a kwashe su a biya wani kai ka koma baka da komi kuma in abun ya ɗaya ɗebo zunubin shi wanda zunubin watakila wani baka taɓa yin irin shi ba ɗauko zunubin a lafta ma kuma kai ka wuta cikin masu yin zunubin irin wancan a ta ganin ka ana ta ya aka yi ka zo wuta kai da ba a san ka da irin wannan abun maka ce ka ci kayan wani ne ko ka ɗebe? ka zalunci wani ne aka maida shi komo kanka wannan kada ya shi mutum abin tunani zalunci bai yi ba zalunci bai da kyau saboda ka shi ko wannan ya dinga zalunci gashi nan saboda haka ya koma ya samu mutumin nan ya sumbanci kafarsa ai uqabbiluha ku duba zawajir ala rijlaihi ai yace uqabbiluha na dukufa akan kafafun ina ta sumbantan kafafun wa abaki ina kuka wa qultu lahu ya sayyidi kun <laughs> la hawla wa <laughs> wala wanda ya wuta ba da dukan tsaya yanzu ya daina sumbanta kabashi yana taya mai gida na yanzu shi ne zai yanzu na aka kwakwaɗe shi ne yi ko kuwa nan duniya ba shayi ba so nawa wani ya tashi ya kwakwaɗe wasu aka kwace abu wata rana ya dawo ƙasa shi ba kowa yana sayidi dole kowa shi ba yana shi a babalar duniya ba ta yi in dai duniya ce wallahi ka kabari ta rufe ka ta kai ta ɗauka ta kai ta baro ta ɗauka ta kai ta baro ba iyaka wanda ta kai ta baro ba iyaka ko ba ta bari ba yanzu ku farkin mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muka taba wadi wani bai ce yayi mafarki a ya ga wata tsohuwa ne akan farin doki ga ta da kurkura ga ta ba haƙora ga ta amma ya ga tana ta sa doki tana make mutane ana ta binta da gudu kuma kowa ta je bi bai dawowa din ta je sai ta su runguma shi cikin wani rami sannan ta yi gaba kuma tana ta fada mutane ya iya duniya duniya ce haka take mutane kuma har yanzu ita amarya ce a wurin wasu ba ta ta tsufa ta yi hurhura ko haƙora babu ta kashe wancan ta kai ta baro ta kashe wancan ta kai ta baro a mutane na rigen aurenta ta zo da take to wannan shi ma kai ya koma yana sumbanta kafa yana ya sa'altu sa'altuka billah ce ina roƙonka ina gama ka da Allah illa a afauta anni sai ka yi man afuwa. fa qala li wa man anta yace kai ne wa wane ne kai ba san ka ba kaga bai magane shi قلت أنا الذي أخذت منك السمكة غصبا وذكرت ما جرى ورأيته أي أي وعريته يدي yace ni ne wannan da ya kwace maka kifi da ƙarfi kifin nan naka wa zakartu ma jara sanan na bashi labarin duk abin da ya faru wa araitu yadi na nuna mai hannuna na ce kaga yadda abu ya faru daga babban yatsa an dawo tafi daga tafi wuyan hannu daga wuyan hannu an dawo guyu hannu daga nan an dawo dabtse daga nan an guntula hannu kuma an gaya min in ban neme ka na tuba ba to abun nan sai ya taba jikina shine na zo wurin ka sau shi ko mutumin nan mai tausayi ne fa baka kina ra'a kina ra'a sai ya fashe da kuka da ya gani ya ce oh haka akai da kai haka akai sai fashe da kuka shi shi mai kifin fa na asali kaga imani daban ko ka duba shi sadda ya kwace mai abun amma shi da ya tafi kawai an kwace mai ga yadda yi yanzu da ya ganshi sai tausayin shi ya kama shi har ya fashe da kuka yace haka ya same ka sun makala ya akhi sannan ya ya dan wana kad ahalaltuka na halatta ma wannan abu na yafe ma ai ahalaltuka ai samahtuka wa afautu anka fa anta fi hillin tan asanali na yafe ma na yi ma afuwa na halatta ma wannan abu babu komi yake cewa ya wannan ba min ha lima ra'aituhu saboda abinda na gani bika min hadal bala da wannan jarabawa da aka yi ma kai na yafe ma fa qultu sai ya ce shi kuma sai ni kuma na ce ya sayyidi billahi hal kunta qad da'awta alayya lamma akhastuha yace ina gama ka da Allah lokacin da na kwace ma kifin nan ka yi roƙon Allah ne a kaina ka yi man addu'a ne cewa Allah ya saka ma a kan wannan abun da nema qala na'am ce haka ne na yi addu'a ce da ka ƙwace min sai na koma wurin Allah ka koma wurin Allah in an zalunce ka ga yadda za sau da haka ana zaluntar mutane ana cutar mutane mutum ya kama dan uwan ya tsare shi a cikin daji ya ta dukan shi ce sai a ba shi kuɗi kuɗin da shi bai taɓa ganin su ba a ce iyayen danginsa sai sun haɗo kuɗi wani ma zalincin wannan da'fun ala da'f tun da wani za a sa in wannan shi su haɗo kuɗin nan su haɗo kuɗin nan da ina suka bi da rance da bashi da alfarma da zubar da mutunci duk sai sun yi mala gama an so kuɗin nan kuma wayin aka kai masu kuɗin nan sai su an shi kuɗin kuma su kisa ko mutum wasu kuma sun riga sun kashe shi ma gawa ce ya mutu sun ɓoye gawan kuma sun anshi kuɗi kuma zalunci akan zalunci kuɗi ba wanda muka baku labari nan cewa mata ce ba aka sace ta da ciki malam ta tafi cikin dajin nan ta je ta haifi yan biyu aka ce mijinsa ya kawo miliyan biyar sadda aka kama ta ya nemo miliyan biyar yana shiri ya kai sai aka ce albishirinka ta ma haihu ta haifi yan biyu ya ce ta aka ce albishirin ka yanzu abu kudi sun karu miliyan tara kenan kowane ɗa miliyan biyu yanzu tara kenan ka nemo miliyan tara ka kawo kana son matarka da yayanka ya ce Allah ba shi ko aka ce in ka nemo kuma ka kawo da kanka ya ce to ya tafi ina ya shiga ina ya shiga ina ya shiga nemo miliyan tara ya kai masu ya je aka kirga ogan nan ya sa aka kirga kudi cas miliyan tara ce sai rami kuma sai amani matata suka ce ga ta can ta mutu ta mutu ce ta mutu to a bani yan jariran tun da an ce ta haifi yan biyu a kawo jariran a bani in tafi allah raya su su aka ce ai dalilin jariran ne ta mutu wai kawai da kafin ya kawo kudi suna ta jiran shi suna ta jiran shi bai kawo kudi ba shine kawai sai suka karnukan suna jin yunwa suka ba jariran suka cinye kalli faɗan adam ne zai wannan kuma wanda ya wannan da wanda ya ko wannan shi kadai aka yi tun daga farkon abin na ce wannan shi kadai ne laifin da aka yi wallahi Allah ba zai kyale su ba kuma zai kyale wanda ya taimaka masa wajen yi ba sai dai kawai a ce dai mu ne muke da gaugawa mu riga ganin abu kamar isar da muka so mu ga sakamako sai mun gan shi to kuma ba a yi ma Allah haka shi amma wallahi Allah tunda dai ya ce ya haramta ma kanshi zalunci ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi na haramta ma kaina yin zalunci waja'altuhu bainakum muharraman sannan kuma na sanya shi tsakaninku ku ya ku kuma ya zama haram fala tazalamu kada ku yadda ku zalunci juna to ai ko an yi magana ta baci haka ko dai aji ko kada ma aji ko ma menene dai ba wanda dai zai canza ma Allah hukuncinsa to kun ji to irin wannan ka kalla to sannan ga wurin kuma da suka je suka tara suna fa ake yi ana suna suka shiga gidan suka ce a ah, kana a gudu su ba sun zo su taya mutane bukin suna a dauko jariri suka yi aka ce ina maman nan ta rike jaririn ta ce ita dai abin mata jaririn ta in ma tafiya za a yi a tafi da ita a bar jaririn suka ce a ah, jariri za su gani suna an san jaririn nan malam sai tukunyen miya kaje suka saka jariri a tukunyar miya yadda kuma suka ce kowa ya tsaya kada wanda ya motsa daga wurin nan in ka motsa ka sha wuta sai kun tsaya an gama jariri ya dafu wai a shafar fesu jariri kowa ya sha su sun taya mutane suna suka datsai da mutane aka zuba jariri mutane suka shanya jariri suka ce to kowa ya tafi mun taya ku murnar suna kowa ya sha roman jariri a tafi mun taya ku murnar suna kai dan adam ko dabba ce sai wannan dabban nan muguwar dabba ce to kauna ga irin wannan abin duk a wannan lokacin muka ga abin da baka taba mafarki wallahi akwai abin da ke faruwa a wannan lokacin ko a mafarki da ka ganshi sai ka ce yayayen mafarki ne ka tunanin kai wannan yayayen mafarki ne shaidan ya sama ba abin nan bane kuma duka wannan ba mu mai mu bane ba tsakanin mu bane ba ƴan uwan mu bane bane jinsi na bane jiljati na ƴan uwan mu ne muke mana wannan sauraka kowa ne abin da zai iya yi kuma sannan kowa ya ci daidai yadda zai iya biya idan za ka yi zalunci ka rika kallon daidai yadda za ka yi daidai yadda za ka iya biya daidai yadda in an je aka kwashe ma komi naka za ka iya biya in ko ka san baka da abun biya can to ka kiyaye shi ka kiyaye zalunci komin kankanta shi komin kake ganin shi karami wallahi dan hakin da kare na sai ya tsone ma ido an je lahira kuma za a je lahirar mahma tsalan lai fala budda min tulu'il fajri duk yadda dare ya tsawo ba makawa sai gari ya waye wa mahma al-umru duk yadda shekaru suka yi tsawo fala budda min dukhulil qabri ba makawa mutum sai ya shiga kabari wata rana sha am aba mutum yana so ko yaki ba to la ka shine ko tambaye shi ce kai man addu'a yace nayi me nace yace yace Allahumma inna hadha taqawwa alayya bi quwwatihi ala ba'di ala ma razaqtani zulman fa arini qudrataka fihi jimla ɗaya. jumla daya yace allahumma ya allah ubangiji inna hadha yace wannan mutun taqawwa alayya bi quwwatihi ya nuna man fin karfi da karfinsa saboda haka ya nuna man fin karfi ni ya nuna man bani da karfi ala ba'di saboda ina da rauni alayya alama razaqtani yayi mun fin karfi ya nuna man rauni na ya nuna shi yana da karfi a kaina akan abin da ka azurta ni da shi saboda mutum da bai daidai rafi ya kamo kifinsa zulman saboda zalunci ya cuce ni arini qudrataka fihi ya Allah ka nuna man ikon ka kan shi ba nuna mai ba yanzu ba shi da kanshi ya kawo kanshi ba shi ya tafi neman shi da ya ji masifa ba shi ya taho neman mai abin ba to qadarahu Allah qudratahu alai kai ma in kai har yanzu shine amfanin ka riƙe adda amma yi bawa ne daga cikin bayan Allah su salihai ka haddace wannan addan ka riƙe saboda radda aka yi mafin karfin kaiwa ba sai ka je neman ya zaka shirya jimlan ba an riga an shirya ma ita na'am banjuwa banjuwa annabi wai ahuwa Allah shirye da shi ina wasu ba za a masu yanzu yanzu wanda suka yi majari wannan sai annabi mai ahuwa malam abubakar yanzu wanda suka ba karnukan nan jariri ya cinye tsakani da Allah ya kamata ko abuwa za a yi masu ai ba za a faɗi masu ba ba za a zo a ce mun maku abuwa ba waɗannan gara a yi shuru a basu su su ta neman abuwan su ta tuba in ma an masu abuwan an kyale su ko kuma a nema masu shirya su shiri su bari don abin ya tsaya iya nan su daina ci gaba amma kai yanzu wannan wa zai mai afuwa cikin dangin waɗancan ko mu mai afuwa ka kama mace matan wani ta haihu a daji ku kalli fa yadda mace take fa ka duba fa ko su ko inda ba musu a asibiti fa idan aka kai mace cikin wannan labor room din ko kai mijinta suna barin kaka shiga wurin in ba da wannan lura ba balle wasu su shiga wurin ai za su tattare ne su hana wurin na daban ne dama ba a wani mutane su ta shiga in ka zo shiga har sai sun sama wani takalmi ya kama kenan ka shiga wurin su rirrife su rirrife kada a shiga to yau a tsare mace ta haihu gaban mutane a cikin daji gaban maza bayan ta haihu kuma duk da haka nan a ɗau jaririn nan gaban ta yau ya mace ga ɗan ta jariri nan fa kwanaki na san kun gani wata da ta zo aka je aka ce aiki za a yi mata asibiti aka ce amma fa likita ya yi bincike ya ga cewa gaskiya zai wahala su biyu su rayu in ma dai jaririn ya rayu ita ta mutu ko ko ita ta mutu jaririn ya mutu ita ta rayu wanda take ganin zai fi mata sauki da ta ce ita ta mutu jaririn ya rayu ya fi mata sauki gasa gaskiya ka ce so a sa hannu Ka ce amma tana neman alfarma ɗaya aka ce menene alfarman nan ta ce idan Allah ya sa aka fito da jaririn nan da rai aka yi mata aiki da rai to kafin ta cika a kawo mata shi kusa da hancin ta shaki kamshin shi kawai ita shi ke nan bukatar ta tabiya aka ko ce za a yi mata haka nan din da ko aka haiho jaririn da aka kai mata wajen hancin ta shaka ba ta iya magana ta yi murmushi aka ga murmushinta kawai sai ta mutu suka fashe da kuka masu aikin asibitin har da likitan kowa ya ta kuka saboda wannan tausayin irin nawa to yau ita ta haiho su da kanta gabanta a ba kare ya cinye jariri hawa jama'a hawa jama'a ai wannan ya tashi daga ɗabi'a ta ɗan adam wallahi wanda ke da hankali yana tunanin zai mutu wata na sashi a cikin kabari ba zai taba yin wannan ba ba zai haka ba na wata ba gaya maku nan wani labari wata rana na karanta wa littafi zaki ba yaro ya shiga cikin daji dan ƙarami na jin da kuma ka namanta mun karanta zaki ya shiga yaro dan ƙarami ya tashi tinkis tinkis tinkis ya shige cikin daji da ya shige cikin daji ya yi ta tafiya cikin daji ba sai zaki ya gan shi ba zaki ya ga ɗan yaro kawai ya jin faro shi ma shi zaki na haka kawai ya ga yaro na nuho shi ma kawai sai ya gane wannan yaro ne ba yadda za a yi mutu ya turkaye shi a wannan sifan yana yaro sai kawai shi kawai ya tare yaro kawai ya tsare abin nan ba jama'a suka taho neman yaro zaki ya gani hawa malam ya shi ko ya ɗauka mu waɗannan yaron suka zo nema su cutar da shi ya kohana aka yi taba ta kashi da zakin nan akan yaba yaron nan a daukai ma abu ya gagara saboda yana tunanin ai yaro na kowa ne har zaki ma ya yaro zaki ya san yaro shi ma bari ya tare shi kawai saboda kana cutar da shi amma yau dan adam ya sa jariri a tukunya gaban mutane ya ce a zauna kuma a shanye farfesu wannan ba za mu yi masa abuwa ba gaskiya kuma su afuwa ba dai muna yi adda Allah shirya da su su bari ba abuwa kai ai ba wannan bai da daɗin ji ba kuma wannan ba kaɗan ba wannan sun yi wannan an yi shi wanda yake ba da wannan ya ce akwai inda suka je suka tarar da tsoho yana kwance da mai jiya shi tsohon nan bai iya gudu shi kuma yaron nan ya ga bai iya barin tsohon nan ya gudu ya bar tsohon nan baban shi ne a cikin abin nan suka hada da baban da yaron suka kunna masa wuta yace. toka ce ga ta nan zaka gani ta yi tudu ga ta baban ga ta yaron yaron ya yi haka kusa da baban shi sun banka masu wuta wata mata ta ga mutanen nan ga yaran ta sun taho saboda masifa abun nan ta lallaba ta lallaba ta ɗauki yaran nan ta zuba su a cikin rumbu ta maida ta rufe ta dawo ta zauna wani wuri don yaran su sha ashe wani ya ganta ta da yaran nan cikin rumbu suka zo ita suka kwakwale ta sannan ya nuna ma wasu ya ce akwai yara a cikin rumbun nan sa masu wuta suna cikin rumbun nan ya je ya gamza masu wuta ciki yaran nan na ihu na ihu na ihu sai da suka cinye kurmus cikin rumbun nan sannan suka kama hanya suka tafi su to in yara me suka yi muku haba haba ya jama'a ai wannan musiba ce ba ya karaba ba kuma ba masifan da zaka ce ma wani kai kai Allah dai ba mafita kawai kuwa ah, Allah shi ne da bayansa shi ke da iko shi ke da mallakar zukatan bayan su gana ma sai shirya da su su masu gane abin da suke ba daidai ba ne su ba muna fatan kuma haka din saboda ka shi dai addu'a yi Allahumma inna hadha taqawwa alayya bi quwwatihi ala dha'fi ay ala ma razaqtani zulman fa arini qudrataka fihi ka nuna man ikon sa kai fa qultu ya sayyidi qad araka Allah qudratahu shi ko yaji din da yaji azaba ya ce ya shugaba na ai Allah ya riga ko ya nuna ma ikonka ikon shi a kaina gashi ka gani wa ana ta'ibun ila Allah azza wa jalla yace na tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma kuntu alaihi min khidmati zalama yace farko dai bazan kare ma azzalimi hidima ba domin wannan nan na koyo wannan masifa kaga gina azzalumai tashi cikin azzalumai masifa ne wala Utu aqifu lahum ala babin yace bazan kada tsayawa bakin kofar gidansu azzalumai ine masu gadi ba wala akunu min awanihim kuma bazan ƙara zama cikin masu taimakon su ma dumtu hayyan insha Allah ina raye in Allah ya so ba shi ba azzalume yanzu bai kada zuwa kusa da su bai ƙara zuwa yi masu aiki bai masu gadi bai masu komi to kundi ultu malam mai rubutu lita yake ce mana wa fil qissa tahzirun shadidun liman a'ana zaliman yace a wannan kissa akwai gargadi sosai ga wanda zai taimaki azzalumi wa anna da'wata mazlumi mujaba sannan kuma wannan ya nuna mana addu'a wanda aka zalunta karbabba ce ana karba qala abdullah ibn salam abdullah ibn salam yace akwai na harcin abdullah ibn salam min al-khazraj na qabilan khazraj ne wa min ahbaril yahud yana daga cikin malaman yahud alladina aslamu wanda suka musulunta wa huwa min waladi yusuf ibnu yaqub alaihi salam yana daga cikin zuriyar wato yusuf alaihi salatu wassalam aslama inda kudumin nabi sallallahu alaihi ya musulunta lokacin da manzon Allah ya zo madina na harfa nake karanta nan ma jabi wa shahida ma umar fatahu baitul maqdis kuma ya halarci wato lokacin da aka kama baitul maqdis lokacin umar dan khattab ta da suke wa mata bil madina ya mutu a madina sana salatu arba'un sana ya mutu shekara wato shekara 43 ai wannan yana nan cikin tafsir wal mufassirun lid doktor az-zahabi mutu yana son ƙarin bayani akan wannan babban bawa daga cikin bayin Allah yace inna Allah ta'ala lamma khalaqa ai wastawa ala aqdanihi lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala lamma khalaq lokacin da ya halitti halittu wastawa ala aqdamihim suka daidaita akan abin nan dinsu akan digadigansu rafa'u ru'usahum ila samaa sai suka daga kansu zuwa sama suka kalli sama wa qalu ya rab ma aman anta kana tare da wa wane ne kake tare da shi wanda kake zai samu taimakon ka qala al mazlumi yace ina tare da wanda aka zalunta hatta yu'adda ilayhi haqqahu har sai an bashi hakkin shi wanda aka zalunta ina tare da shi har sai an maido mai da haƙin shi taimakon Allah kenan na tare da wanda ake zalunta ko wa qala makahul ad wannan makahul wanda yake ad ga shi tai shi ma makahul ad-damashqi ai mufti ahli damashq wa alimuhum shine mai fatawa na damashq ko malamin garin wanda ba san wani wanda ya fi shi ba shi wannan makahul yace yunadi munadin yawmal qiyamah wato mai shela zai yi shela ranar kiyama in an tattaru a filin kiyama mai shela zai zo ya sanar ya ce aina zalama wawa ne ya ce ina azalumai suke da su da mataimakansu duk azalumai da su da mataimakansu su taho ma ya baka ahadun madda lahum shibran au habbara lahum watan ai au bara lahum kalaman ai. wa ma fawqa zalika illa hadara ba'hu ai mun karanta shi kwanaki bibo yace a wannan ranar da za a sanar muna tafsiri ne mun karanta shi kwanaki wanda ba sanan ne za su yi shiru amma wanda sun suka sani sun sani ba yau ne aka fara maganar nan ba yace za a yi shela a kira azzalumai da wanda suka taimake su wajen yin zalunci fa ma yabqa ahadun babu wani mutum da zai rage maddalahum hibran wanda ya miƙa masu tawada abin rubutu ya miƙa masu au habbara lahum ko ko shi ya masu tawadan dama ai da watan ko shi ya masu tawada da wanda ya ɗau kwalbar tawada ya mika masu dangwalo su rubutu da wanda shi ya haɗa masu tawadan ta yin rubutun au bara lahum qalaman ko ko shi ya feke masu alƙalami ko ya ɗauki alƙalamin ya ba su su rubutun zaluncin da suka yi kuma fauka zalika ko abin da ke sama da wannan tun daga nan za a faru da wanda ya bada aron tawada shi kamar yanzu ne za a yi zalunci ka bada biron ka rubuta ko ka ba su takarda su rubuta ko ka matso masu da duk abin da ka bada gudunmawa akan wannan da abin da yake sama da wannan illa hudira ma hadara ma fate sai ya zo za a gan shi ya zo shi ma ya taso saboda ya yi zalunci ko ya taimaka fa yujma'una fi tabutin sai a tattara su a cikin wani akwati min narin na wuta wayul yulqawna fi jahannam sai ya wurga su cikin wutar jahannama gaba da ya wurga su kawai sai ciki kun ji wannan ko to Allah ya tsare mu daga zalunci na'am na'am da je rubuta abin da ya gana ma to ada ba magana a zalunci shi ma ya ba zai so ba a sani ai muka buɗa shi ma nan sai mu kwana nan arba'in yara ne min nari indal maut ko yura yara shi dai yara yara ne min narin indal maut mutum ya ga wasu ɗirka-ɗirkan duwatsu guda biyu na wuta lokacin zai mutu sai ga wasu ɗirka-ɗirkan duwatsu na wuta na na fajiwa yuriya ai dan ba zai zama jabalaini ba sai dai ya zama sai ya zama jabalani tunda mabni lil majhuli ne kaga abin da ya biyo wajen su musanna dole sai ya zama abun ne amma dai yaran ne daidai saboda da nan bai na kira ba ai wannan yana da kyau wannan irin magana saboda shi ne zai sa ai daɗin kana gaba ka zo a tantar abin kenan in ba ka ba wata sai an tashi daga nan sai zai bata abu ya ce ga yadda ya kamata amma yanzu duk abin mu ne mu ne muka yi mu cikin gida har ya fito fili cewa nan ba za a ce kama a ce yura ba ce a abin nan ba in yura ne to ba zai zama jabalai ne ba a nan wani saboda musanna ne to sai da ce jabala ne da abin nan mutum da mabuni ne a maf'ul lari lam yusamma fi'l amma nan da ya zama jabalai ne to shi ne maf'ulai ne musanna ne amma shi zama maf'ulin abin nan ba sai zama ya yi wasali da ya'un saboda ya'un na musanna to shine sai a ce yara jabalai ne shi abin nan ne shi ya fito ko min narin indal maut lokacin mutuwar shi mutum ne ya zo ya ga wasu duwatsu ɗirka ɗirka na wuta lokacin zai mutu an malik bin dinar shi malik bin dinar ga can nan ba ta hudu aka ce malik bin dinar alwaliyul mashu bawan Allah ne bi ma'anar kalma wali ne wanda yake shahararre zul imanil wasi wanda an mai shaida wajen imani mai karfi walwara'id daƙiƙ sannan yana da tsantseni wanda ya kai ƙololuwa kana aliman zahidan wari'an malami ne shi mai gudun duniya mai tsantseni la ya kulu illa min kasabi baya ci sai sana'an shi ma sai abin da ya nemo da kanshi bai yadda cin kayan kowa ba baya an sa kyautar kowa baya cin kayan kowa sai abin da ya nemo da kanshi tufiyar sana wato ya mutu shekara 127 ay hijiriya wa qila ghayru dhalika wasu ce shekarun sun wuce aka wannan dai cikin tadhib wannan ba ta tahdhib shi shine abun nan dinsu dan kadan tarihin sa dai to shine ne aka ce daga wurin shi aka samu wannan ya ce da kaltu ala jarin li wa kan nazala bihi al-maut ce na shiga wajen wani makwabci na a lokacin mutuwa ta sauka gare shi zai mutu kenan wa huwa yaqulu jabalaini min narin jabalaini min narin shi ko abin da yake faɗi kenan maimakon kalmar shahada to shi cewa ke jabalaini min narin jabalaini min narin duwatsu biyu nake gani ɗirka ɗirka na wuta ga sunan duwatsu na wuta guda biyu kultu mata taqulu sai na ce masa me kake cewa kala ya aba yahya kana li mikyalani ya ce ya baban yahya ya ambace shi da makwauce shi ne ya ce abin da ya faru ina da abin awo guda biyu ne ina da mudu guda biyu ko kaje gidan mai ko kaje wani abin nan ko idan suka san ka an saba da kai sai ce je ka wajen wancan tanki ne ka wajen wancan ne ka wajen wancan famfon a to wannan fa ko ba yi je ka wajen wancan famfon ya fi kyau wancan famfon ya fi kyau dama sun sun san ndpr sun zo ko yan wait and measure sun zo an san yadda za a abin nan ba da aka yin sun san su sun so sun san tankin da sun san inda za su kai su gwada nan ya yi daidai nan bai daidai ba ko kuma an gan su a ce ga su nan su ma ɗin wata rai za su zo su ce ga mu nan to dukan ku da kowa da kowa amma wanda Allah taimake su za su je ko sun je din su kwatanta abin da ya kamata su kwatanta su yi abin da ya cancanta su yi amma me yasa ake cewa in an zo su ce a je wajen wancan tankin kai tun da an san ka ga wancan ka je wajen wancan famfon wannan ma misali ne kawai kawo abin da yawa abin da yawa ranar da na shiga na gansu na gansu ba su tafiya wajen wannan abin sun ɗauko wasu kayayyaki him? na ce ba su kai yau ina kuma za ku suka ce ai yau za su shiga kasuwa ne kawai saboda an gaya masu yanzu buhun shinkafa ne buhun wane ne mutane suna zuwa sun je yanzu sun gwada 50 kg din nan to yana dawowa kowane ɗaya ana ɗebe abu guda kaza a ciki to an kai su wani gida a can wani wuri bula-bula ce katon wuri na ake zuwa ana buɗe buhunan na ana zazzagewa ana ɗiba abinda za a ɗiba ana da wasu buhunan yanzu can su kuma sun abin nan ba wani wanda ya san kan abin ya yi masu dabara ya ce ba fa zuwa za su shirka bi 'yan kasuwa wai su ce a kasuwa ba za su gane ba za su samu wasu guda biyu ne ko uku su cafka Ya su zo da su ofis su tsare su to yanzu an cafko wani ne an zo da shi ofis shi yake ta gaya masu yadda abin yake ya ce ai kaza ai gashi gashi gashi yadda ake an bi an bi an bi yanan za ku ji na sai su ɗaɗɗebe duk wadda ta zo daga abin nan ba musamman ta nan gida wadda suke cewa su yi ta gidan nan ita wadda ake cewa buhunhunan nan buhunhunan nan malam sun ɗaɗɗebe guda kaza lokal kaza ne a ciki an ɗebe guda kaza lokal kaza ne an ɗebe guda kaza to kaji mana za ta gaya maka wani mutum ba za ka ce shi fa tirela yake wa ta masara sai je kuma ya so ya so toto ya kawo wannan toton, ya kawo kwankwalati ya kawo yashi ya kawo abin da ya zo ya zazzage ta wa nuri a ɗiba a ɗebo lokal kaza da yashi a zuba a ɗebo lokal kaza na toto a zuba a ɗebo wane ne a ɗebo da kwankwalati da waye a zuba sai kuma danna da masara a rufe duka a dukkan ke huna, sau da aka tirela ɗaya ta koma tirela uku ta masara biyu ta sai da mutane to wannan shi yanzu ya ce abin awo biyu gare idan shi zai auna shikenan sai ya gwada da nashi wanda ya abin nan ba in zai aunan ma kuntu aqilu bi ahadihima wa aqtalu bil akhar ni ina aunowa da daya shi kuma yana auna ma mutane da daya yana da mudu guda biyu kuma yanzu in ba sa'a kai ba in ka tafi wajen masu awo in ba waɗanda Allah ya tsare ba da yawan su suna da local biyu suna da guda biyu ba su yin ma ko eh eh eh sai sa nasu kana daga 15 to kaji ba inda ya ce cha yana da kilo din shi shi na shi 15 na zo 15 in sun sa nasu sai dawo 12 in kuma za su sayar sai koma 18 su na? kaji nasin yanzu a nashi nashi 15 in suka gwada da nasu saboda sun matsa nasu so nashi sai dawo 12 idan za su sai dama mutane kuma sun daga nasu yin sai koma 18 sai nasu na to su nasu na ina ne na gidan shi na na masoni na gidan shi dan ko da iblis na eh ya ce ya ba su kala uku scale din ya ba su na germany ya ba su na ingila ya ba su na ina ne ɗin canada suka ce duk ba su san su suna da nasu wanda suka yi altarin kenan suka yi abinda suka ga dama sau da haka da shi za su gwada to sannan ya raya mutu yanzu wannan ne federal government za ta zo ta gidan kifinka ta ce nan ne za ta shari'a a daidai ai malam mu ne matsalan kasanmu ba da kanmu wallahi ko wani abin an ce shugabanni ne mu ma da namu muguntai tana nan mu ma karkashin mu wani abin ba yadda za ka kace gwamnati ce za ta taho ko gwamnan jiha ne shine zai je gidan kifi ya gaya mutane inda za su wajen kifi an sa doka an ce kai daidai ka yin daidai a to gwamna ne zai sa bi gida gida a gano ya ake yi ba lai ba aikin gwamna wani aikin mu ne mu kanmu shi yasa ake karantar da mu muraqaba muraqaban nan shine duk inda zamu shiga duk inda muke musan Allah da kallon mu yana sanar da abin da muke yi gwamnati ya iyakarta abin da ya fito fili ta gani wani ma ko ta ga ya fito fili kafin ta dauki mataki ba mu kadai bane tana fada da can tana fada da can tana fada da can balle federal government sai za ta zo local government ta gano gidan kibi har ta gano ana gwada ko ba gwada kalli fa yawan gidajen mai yanda ake da gidajen man nan da yawa to duk gidajen man nan ne gwamnati za ta iya bin ta bi ta ko ina ta je ta ga suke sa mita ya suke sa abun au ko tana da ma'aikata ma'aikatan ba su yin wannan aikin gidajen manyan yawan su ya kai yawan da ba yin wannan abu a tantance wani abu kawai abin da mutum zai ji shi ya ji tsoron Allah kawai to amma ina kwa zai ce laifin gwamnati ne kwa ce laifin in aka matsa aka matsa kuma sai a dawa ce ai laifin malamai ne ma dama daga gwamnati ko sai malamai duk inda za ka ji da wanda ya isa da wawa da mai wayo da mai hankali da doki da duk matsala da an faɗi aka ce gwamnati ba sai kaza ba to wanda zai biyo bayan shi ne sai su ce daga nan sai malamai da an ce laifin waye sai su ce laifin gwamnati ne daga nan sai laifin malamai to malamai ni ba sai da aka yi ba ko su ma zaɓo su aka aka ce su ne su ne abin nan sakon fawa da executive daga su daga gwamnati abin nan ba sai su to in dai faɗi ne malaman ba su abin da ma ba mu faɗi ba nan wasu malaman sun faɗi tuntuni sun gaya wa mutane sun ce wa mutane gashi an ce kada ya zalunci wancan hadithin tun muna iya ake koya mana shi cikin arba'unan nawawi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalim to wannan malaman islamiya wasu koya ma mutum mutuntuni in dai ba zai zaluncin ba shi ya yi mana sun san da aka koyar da shi a iya an gaya mai wannan hadisi na'am eh littafin to an tuna wani sai a nemo wuri ga <laughs> wuri dara a nemo wuri sosai an yi shi sosai cai ana bi na ma bashi wannan hadisin an yi littafi guda a kai cewa za mu fassara shi mu banda banda fa na Muhammad Hassan don Muhammad Hassan mujalladi bakwai ne to ba shi ba wannan din akwai littafi na ibnu taimiyya da akai magana akai masharhi shi aka wannan hadisin kawai shi abin nan ne kuma gaskiyanka ne na? ehe to kaji sau da ka sai a nemo wuri ku zo ku zo na daga ya rara shi na? bisa? eh Hmm. sai nauyi da sai da cewa cewa yi wannan maganar cutar hatta masu sai da dusa wanda suke sai da saboda kaji yanzu zai su hada da baki da masu sayan can sai a haɗa dusan da yashi in an ji aka sa ma'auni za ta yi nauyi kuma ka dusan ba ta yi eh, shi yashin bai makajin komi to aka haɗa aka kuɗa da dusa shi sai a sayar domin an je can aka ɗora yashi aka haɗa ai kaga zai nauyi sosai to sai a ba da kilo kaza aka samu na dusa kaga sai a fitar da kowa kenan ko su masu dusa sun samu masu hasan dusa ma sun samu tunda dusan masu waɗannan duk ma'aikata ne to za su biya kuma Allah zai so gani in dai muka fara dama za a ta fama har wasu masu ce da su ake sau da aka yana da abin awo biyu wa kala malik bin dinar kumtu daga nan da na ji haka sai na tashi waje ja'altu adribu a ma bil akhar na ɗauko wannan abin nasu ina bugawa da ɗaya ina gwadawa ina ganin su kala ya aba ya haya kullum ma ma bil akhar ya ce duk lokacin da ka ɗauki ɗaya ka faɗa da ɗaya ka ƙyanƙyasa ɗaya izdadal amru azman wa shiddatan sai in ga al'amarin ya ƙara girma ya ƙara man tsanani fa ma ta fi maradihi sai mutu a wannan rashin lafiyan kwana shi bai tashi ba inna nabiyya sallallahu alaihi Wasallam. sallam ai manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam sallam khashiya min zuhuri naqsil mikiyali. wal mizan fi hadhihi al ummah annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ji tsoron abin da zai biyo baya na tauye ma'auni da kuma tauye nauyi a wannan al'umma li'anna zuhurahu ay min jimar al iqtisadi wa hululiz zulmi domin bayyanan waɗannan abun guda biyu duk lokacin da aka ce mutane ba sa kulawa da ma'auni na awo ba sa kulawa da wajen nauyi kowa na yanda ya ga dama to kuwa bayyanan wannan yana daga cikin sababin da zai rusa tattalin arziki gaba daya tattalin arziki zai rushe duk al'umman da ba ruwansu da maganan wajen awo ana zalunci wajen nauyi ana zalunci kowa ya yadda ya ga dama to kuwa al'umma za su gamu da rushewa tattalin arziki kuma sannan zalunci zai faɗo ko ta ina qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ya ma'ashara ya ma'ashara yace ya jama muhajirun yace khamsu khisalin idan tulitun bihinna yace abubuwa guda biyar in aka jarrabe ku da su wa billahi an ina roƙon Allah ya tsare ku kan ma ku kai wannan lokacin ku riski wannan masifa amma abu biyar in aka jarrabe ku da shi ina roƙon Allah ma kada ku kai wannan lokacin ku gansu wannan abu biyar yace lam tazharil fahishatu fi qaumin qattu alfasha ba ta taɓa watsuwa cikin mutane ba mutane su dinga zina su dinga zina ba sa damuwa har ma wasu su ga kawai kamar ba komai bane ma zina Aje wannan su yi wannan su yi mata su ma su ce a yanzu su ma ba su san abin da mazan su suke yi ba da suka ce kawai su ma bari su buɗe ƙungiya su ce mata sunanta maza da zama da miji ɗaya yawa suka ga wannan ya fito fili sai suka ce two sims yanzu two sims saboda haka da mace ta zo tana ba ƴan wata shawara ta ce ai kamata yanzu zai zama kina da two sims ne kin ga shi kenan ko da yaushe in suka ga za a gane su kin gani ran da ba network anan sai ki maida wannan sai network anan kai sai ka dauka waya take niki ina ran da wannan mijin bai nan ita koma wurin wancan sim ne oh da zani ba sai ai wannan zamanin sai da two sims ran da ba network anan sai ki juya can wurin to radda wannan mijin two sims in na maza biyu kenan radda wannan mijin bai nan sai ta koma wajen wancan mijin radda wancan mijin bai nan sai ta switch wajen wancan mijin two sims to to laka kaji su kuma mazan su ma a ce a ah, ai su ma yadda suke yi Sai ta shi wata shida ya ce a ah, shi mai zai ba kawai da ba tuzu da abinci komi na komi shi ba wani abu ba komi to za ka to ka gudun ka za ce ita ta sani ko ai abin da ya ga dawa idan wannan lokaci yayi ta balle kuma waɗanda ba su yi auren ba su kan waɗannan ba su ma da wani ba su da burki kawai mazan samarin da matan ba su da burki kawai kowa yi abin da zai yi illa ya ka kawai iyayen su taimaka ɗansu dan su a hankali fa wani ma wata yariya ce take care fa ku yi a hankali fa na taɓa gaya maka wani yaro nan da baban shi ya ce mai wane wane ka sa son Allah da son manzon Allah a zuciyarka wallahi duniyar nan da kake gani yace in akwai wuri ko ya sa son Allah da son manzon Allah a zuciyar shi yace in akwai wuri aka ce tab wane ka bi duniyar nan fa a hankali duniyar nan ba ta da ya yace wallahi baba da gudun ya muke binta sai mun kamo ko mu kamo ko kuma shikenan to wannan daga nan yara ka ce ne to haka wasu yanzu sai su yi kawaye mata ne suna da kawaye mata rikda-rikda ba mai miji a cikinsu. sai su je su rika cewa suna mitin su je su kama hotel a wani wuri su ne su suke biya ma kansu bukata maza su ma haka Da haka waɗannan musibu ai muna cikin abubuwa da yawa to ba al'umman da za su rika yin haka kuma ba sa jin kunya ba sa jin tsoron Allah su ta yin wannan ɓanta hatta yi olino biya har su bayyana ɓannan a fili ba sa jin kunya ba sa jin tsoron Allah illa fasha fihi mut'aun wal auja ce an turo masu annoba a cikinsu da wasu irin cututtuka su dinga mutuwa ba magani allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw wanda waɗannan cututtukan kwata-kwata ba a san su ba kakanninsu da suka wuce magabata ba su san su ba za a turo wani ciyo da annoba da fitintunu da cututtukan da za a dinga mutuwa ba magani wanda na gabanin mu basan ciyon ba ne daya an faɗi ɗaya walam kusur mikiyala wal zai sannan mutane ba su tauye ma'auni ba na wajen awo aka nan ma'auni na wajen nauyi ba a yi lokacin da mutane za su riƙa yin haka ba wajen awo za su auno abin da za a auna su tauye ba mutane abin nan ba wannan ba wai za ka luhum awwaza nuhum yuqsirun saboda su in sun zo sun zo sun su sai su rage masu saboda haka su abun nan din su wailul lil mutaffifin alladhina idza talu ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum awwazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim ba sa tsammanin ga abin da zai faru saboda in su ne za su auna za su tabbatar da cewa sun samu sun samu yadda suke so idan ko su ne za su auna mutane sai su mutane su masa tunanin waɗannan mutanen ta za ta da su ranar tashin alkiyama ga wani ne mai girma za a tsare su gaban Allah amma fa ba za su bari ba saboda mu can gaba aka ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun abinda suke aikata ya riga tsatsa zukatan su zuciyar ta riga ta yi tsatsa sau da su ce su bari abu ne ba za su bari ba sau da aka waɗannan su ne abin da aka yi magana cewa don ko mutane suna yin wannan aka ce ma'auni ba sa adalci wajen nauyi ba sa yi illa okhiru bisini face daga nan za a kama su da fari farin ko dai zama ruwan kwata-kwata ba a yi ko a rika yi amma ba albarka da aka amfanin gona babu yayin itatuwa babu daga nan ko in an yi haka aka ce an samu fari wa shiddatul mu'na ai ma daga nan sai ko tsananin rayuwa sai gala sai komi ya koma kayan abinci kayan masarufi komi ya tsada a rasa yadda za a yi wa jawri sultan alai sannan kuma a samu shugabanni ba ruwan su ba sa jin tausayin kowa to ba gashi nan ba in menene boyeye tunda ake maganar tsada abincin nan gwamnati ta ta yi wata magana akan cewa tana sane da halin da ake ciki yanzu abin da ake saye ya linka so uku ni fa ban ji ba wataƙila kukunji ɗan borno kaji gwamnati ta yi magana ta ce tana ba 'yan ƙasa haƙuri saboda halin da ake ciki suna sane abinci ya koma ya linka kaza ya linka ya koma ya yi kaza ma ba ya za a yi su faɗi ba sai Allah ba su yi ko su faɗi ba me yasa na? to kaji ma zai ka faɗi na? ban ba ta ina ya ce wurin? to wannan da za ta isa kai ka san ta yanzu wayan da alaka ta wuri to da lai daga nan sai ta ina to eh to ga gidan dai Allah shi san daidai. amma menene an koma zagi mun karanta na ana aka ce idan mutane suka koma ba abin da ke gabansu banda tsire ba shugabanninsu to shi kenan sai su kuma shugabannin sai a ke kasar da su sai su koma su dinga ƙarar ɗanɗama wa mutane azaba sai masifa za ta ji amma da mutane ƙyale shugabannin su kai suka koma ma Allah suna ta neman mafita suna ta neman mafita suna ta neman mafita sai Allah ya sauƙaƙe masu kuma ya sanya ya zukatan shugabannin sai kuma su masu koma suna jin tausayin su su koma su ta bana amma muna zagi suna ƙara ƙeƙashewa muna tsinewa suna ƙara ƙeƙashewa har a kai ga baya da zabi shi yasa wanda daga cikin magabata shi ce shi da ya sai na da addu'ar da zai da yayi za a karba to fa wallahi shugaban shi zai ma addu'a nan domin Allah ya taimake shi shugaban nan zuciyar shi ta sanyi ya zo ya ji tausayin sa amma an kekashe an ƙara kekashewa wallahi sai dai masifa ta kazu da kunne ji don haka wannan shi ne abin da din su aka ce na aka su ba su yi wannan ba walam yamna'u zakata amwalihim mutane ba su hana zakar dukiyarsu ba illa muni qatara min as-sama sai ko an hana su saukar ruwa daga sama ruwa ya zama bai sauka walaula al-baha'im lam yumtaru inda ba damma dabbobi wada ko digo ɗaya ba za a yi bane ruwa gaba ɗaya za a ɗauke ruwa ne na sauka daga sama gaba ɗaya nawa kenan uku ko walam ينقضوا عهد الله wa رسوله صلى sallallahu alaihi sallam. mutane ba su warware alkawarin da suka yi ma Allah ba da alkawarin da suka yi manzon Allah ko ka ce baka sani ba ai ka ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah ka da babu abu bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim manzon Allah ne shi zai koya ma yadda zaka yi to ka dawo alkawari sai kuma mutum ya warware illa sallallahu alaihi ma'duwan min ghairihim fa ce Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya masu wani abokin gaba wanda ba daga cikinsu yake ba a ɗauko shi fa aka zo ba ma aidihim sai kwakwace su kwakwace fa aka zo ko ba ma fi aidihim su kwakwace masu abin da ke hannunsu da na matsayi ne da can malam mu ne ake ji mu ne duk inda aka zo aka yi maganar mu da muna amma yanzu komi baya mu sai dai da labari sai dai a faɗi a takarda a ce kaza muke da shi kaza amma mafi yawa economic sectors da ake magana duka ba mu da komi a kai don kana maganan bankuna kana maganan wasu manya-manyan strategies wurare ina ba mu da komi a ciki ba namu wani da aka zo aka yi maganan wata coci aka ce wani magani duk in ka ga maganin nan su suke da sponsor su suke da abun nan picture picture dai ko wane ne wani ne na fa church su suke da mai in ka ji asad din da wannan equator suke da shi wannan zai kai mamaki arzikin da suke da shi da wasu investment da suke da shi na nasu ne na karkashin kasa da abin nan ba kuma ka tafi duk garin da ka tafi babban gari sai kaga katon fili equator nasu ne muha kuma tarihi ma ana ta ne ba masu adalci ba ka tafi inugu ka je ka ga ina za a samu wurin gidan musulmi inda gidan shi ne ko wani wuri da ya kafa wani abu ko shago ka tafi binin ka tafi inda kuke tafiya sa e, e, ina ne wannan wurin da ake zuwa saro kaya ofa ne ko affa abba kai zunan da wuya ma ku tafi wurin ku gani mai muke da shi in za ka tafi maganin sai ka rikida wani ya ce da suka yi rikida ma suka zo za su tafi wani wuri wata ran za su tafi can su tafi su tafi wajen wari da suka je suka sa kaya tun daga nan da za ta fi da sosai wani yake ce masu wani yawon yake ce kuna nemi abi if you dress like this we will not recognize you are you a face is always familiar anywhere you go we will recognize you ko idan kasa sa face cap kasa wani abu kana ganin ba za su gane ba ka je can su ta ce fuskan kasa nan na ce duk a wurin su to mu sai mun boye fa in za mu wurin su sai mun canza kamanni in za a wurin su amma su sun zo nan sun kama wuri sun kafa sun yi sun yi inda aka fi ko ina masifa ka tafi Niger Delta ka ce zaka samu wani abu wuri ka kalli wannan katuwan makarantar Dambo International ɗan Niger Delta ce ta kuma duk ɗayan musulmi ne yawanci a makarantar su suka asasa ta su suka gama ta ke ba da gudunmawa in tana neman mota su ɗauka wani guda ɗaya sai motar ya ba su in ana neman wani abu babba a ce ana son a sa AC wani ya zo gaba ɗaya ji ya ce ya sa masu AC ma gaba ɗaya saboda ai makarantar 'ya'yansu ne tsinan nan a makarantar islamiyyar wurin su me yasa ko fanka bai taba zuwa a makarantar islamiyyar gosu ba ko masallacin gosu amma nan tun daga yaran suna karatun boko sosai za a maida su tura to ya sai mota ma ya ba makaranta ya je ya sa masu duka AC a ina a hostel din su ya sa duk zai iya wannan ya gudunmawa ne a makarantar da yaran suke tun tuntuni na san private school din nan yawancin duk wanda ka ga sun kai inda suka kai a galabi ya iyayen yara ne a PTA suke ba su gudunmawa dan kudi su ba su su gine-gine su kara gine-gine su kara gine-gine sannan su gina abubuwan da suke so in maganar science department ne su ba da kuɗi makudai wani ma shi da shi zai yi tafiya sai ya rika sawo kayan yana zuwa yana ba su kyauta ga gudunmawa nan ya kawo saboda i boost library abin nan eh, science department science lab labs, laboratories ɗinsu amma makarantar islamiyya ba to ni masu yana son ma su islamiyya ne wanda yarinya ta shiga islamiyya tana karatun ƙur'ani yayin ta sun fashe da kuka sun ce malamai fitinannu sun koya mata karatu da yawa za a je za a gani za a gane ƙaryen mu wallahi za a gane ƙarye sai mutum ya je can ya gane ƙarye shi kuma ba a dawowa balle a gyara a saki duk gudunmawa za ka gani amma islamiyya ya tashi sai a ce a ah, ai abin da ya sa ba a bada taimakon masallaci ko islamiyya malaman ne in an ba su kuɗi sai su cinye an ba wani malami wani kai ta bin labarin wani malamin da aka ba kuɗin ne ya cinye a wani gari ne wallahi ba za ka gano ba ƙarya ne to kuma ma kaddara ma an bada ya cinye tunda ana bada a cinye tsohon kan mana ka daura ai dai duk talaucin shi ba mu taɓa jin an ce wani liman ya kwance fankan masallaci ya kai kasuwa ya daida ba tsohon kai ka daura tunda haka ne so abinda kake cewa din ba za a saba baka yadda ba ka yi a wurin in aiki na ka ce za a gyara wuri kaza ka dauko masu aikin ka da suke yi ni ake so a nan wurin so ake a gina nan wurin to kawo masu aikin ka ku gine ko ko bayan an gine sai bambare abin ya kai kasuwa sayar amma sai ƙarya ƙarya su ba ka kawai sai su je amma wancan za su gina su ba su fili a ba da gawurtaccen fili su gina makaranta mu kuma a garinsu ba mu da ko filin cokali manya-manyan garuruwan musulmi ba inda mutanen nan ba su da kamfacecen fili da kamfacece coci da wurin abu nan ɗinsu wai duk da haka kuma suna cewa mu muke zalunta su da yake mu ba mu da masu yi mana magana muna da gabaye suna wakiltar mu ce sa wannan malam Sheikh Nasiru Sa'adi kullum yana maimaita magana ne ce al'ummar nan tana fama da masifa Ya ce masifa al'ummar nan manya-manya guda biyu ce da za a samu maganin su kuma da mun zauna lafiya da mun samu ci gaba ya ce matsalan mu a wannan lokacin za ka ga mutum mai ƙoƙarin addini amma gabu za ka ga kuma mai ƙwaƙwalwa sosai ga ƙwaƙwalwa ba a yin wayo ya san inda ke cin kafaɗa amma kuma ba addini ne gaban shi ba kuma gane ba za ka gani ga mai son addini ba wayo ga mai wayo ba ruwai shi da addini wasu laka al'umma tana fama da wannan masifa in ba ka ba wasu da muke da su yadda suke da wayo wallahi da za mu samu guda goma irinsu a ce kuma sun damu da al'umman sun damu da addini ba yadda za a riƙe mana kata a ƙasar nan kamar yadda ake mana to amma ga su da wayo sai dai ba addini ne ga wasu kuma su kuma marasa masu son addinin sosai su a ce abin nan ba su kuma wawaye an je ko aka yi an je an je an taba kaba kawai aka yi za dungulo a wasu mutane waye to ku tafi ga shi saboda haka wannan walam yanqudu ahdallahi shine nan muka gama wannan ko illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'khudhu ba'da ma fa'khudhu ba'da ma fi aidihim walam tahkum a'immatuhum bi kitabillah ko a'immatuhum bi kitabillah ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بعثهم بينهم أما أنا كما ne وما علمني نين بأتا وما لم تحكم أئمتهم kuma al'ummar shugabanninsu ba za su kasance ba ba yi hukunci da littafin Allah ba wa ya takhayyaru mimma anzalallahu su zaɓi daga cikin abin da Allah ya sauka masu su bi illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum fa ce Allah tabaraka wa ta'ala sai sa fada tsakanin su kawai ta fada suna kashe juna nan fada can nan rigici ce fa tabiru ayyuhan nas ku lura da waɗannan maganganu ya jama'a fa innal jazaa'a min jinsil amal domin kullun sakamako daidai ne da irin aikin da aka yi idan mutum ya aiki mai kyau sai ga aiki mai kyau idan kuma bai yi ba sai gani al jazaa'u min jinsil amal a'adana Allah ajarana فلنكتفي بهذا لأن أربعين دقائق إن قدر الله لنا البقاء قول يا فالك أساس وصيب نعم Allah ya wasu mutu akwai wani akwai wata baiwa Allah ma ta zo ta ce da Allah a sa ɗanta a cikin adda kwanan nan wasu masu ma'aikaci ne na abin nan ba na indiya ne wasu suka take shi da mota muna fata Allah ta bara kota Allah ya ji shi ma wannan adda ce yake cewa a sa shi cikin addu'a yana fama da damuwa da wasu fitintuni muna fata Allah ta bara kota Allah ya ba shi mafita kowa damuwar shi Allah shi ya fi da abin da yake damun kowa muna fata wannan dai shi ne rasu Allah ji shi sauran waɗanda ma ba kawo su ba muna fata duka gaba da Allah tabaraka wa ta'ala ji su kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautu ta mu waɗanda kowa yake da bukatar shi Allah ya fi mu sana wanda yake damun kowa Allah ya ba ku biya mu kowa bukatar shi wanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya da su cikin kuncin rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mu sanin halin da kowa ke ciki muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sare mu kowa ya sauƙaƙa mu kowa da abin da zai zama damuwa ko kunci ko fitina Allah ta tabaraka wa ta'ala ya mana maganinsa. sa alkhairin da ake shirya saboda musulunci da musulmai muna fata Allah ta tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da shi wani abu na sharri ko na wani damuwa ko na wani kunci da ake shiryawa dan mu kuntata ko dan saboda addinin mu ya tabu muna fata Allah ta tabaraka wa ta'ala ya mana maganin waɗannan abubuwa Allah ya ba mu mafita Allah tabaraka wa ta'ala ya mana rayuwar mu albarka iyayenmu da yan uwanmu wannan suka riga muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu kuma in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani to abin da zai zama damuwa gare mu ko tashi hankali ko kunci ko matsatsi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sare mana shi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya wal fuqara wal ghuraba wal masakin anzil rahmataka alaina wa ala walidina wa ala sa'iril muslimin الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر عندك يوم القيامة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اختم لنا بخير اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين